muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wataala wanda cikin iyawarsa da kuma kaddarawarsa ya sake ba mu dama muka dawo cikin wannan shiri mai albarka shiri ayyuka mujaddadi inda muke karanto muku aikace-aikacen mujaddadi da mataimakansa inda muke karanto muku aikin dina jihadi aikin dina rubuce-rubuce kada mu manta muna cikin littafin sa na iya'u sunna wa ihmadul bid'a kuma muna cikin babin sa wanda ke nuna muna wajibcin biyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma maganganun sabon manzo Allah a wajen wajibcin biyar manzo Allah da maganganun tabi'ai da maganganun tabi'i tabi'ina wannan babin nasa na uku dai muna a cikinsa mun kawo inda yake nuna muna falalar wa'annan karnunnuka guda uku din nan karnin manzo Allah karnin da ke biyowa bayan karnin manzo Allah karnin da ke biyowa wanda ke biyar na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana muna bayani game da wannan falalar tasu yau za mu tashi inda yake cewa summa a at-tabi'una lahum wahum tabi'u tabi'ina ridwanullahi ta alayhi bayan sabai sun wuce tabi'ai sun riga sun wuce to sai kuma tabi'u tabi'in su ma sai suka biyo baya kenan na ƙarshen wayanda ke biyar masu biyar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. wa fihim hadasa al-fuqaha'u al-muqallabuna al-marju'u ilaihim fi an-nawabil to daga wannan tabi'u tabi'in to daga nan ne aka samu fukaha manya-manyan malaman fikihu din nan wanda ake koyi da su wanda su ne abu hanifa imamu malik imamu shafi ahmadu ibn hanbal da kuma sauran manya-manyan malamai wa'inda suka biyo bayan tabi'ai to nan ne aka samu wa'annan duka to kaga wannan ba karami alkhairi ne ba ga al'umma samu wa'annan mutane alkashifuna lil kurub wa'inda ke kuranyi duka wata damuwa suke kokarin bayani addini fattafilla idan wata matsala ta daure muku kai ku koma maganganun su za su walwale muku wannan matsalar fa wajadul qur'ana sai wayannan suka zo suka samu alqur'ani walhamdulillahi majmu'an muyassara an riga an tattara shi ko da su imam malik da imam shafi da sauran wayannan fuqaha'u sun ka zo to sun iske alqur'ani an riga an tattara shi wa wajadul ahadisa qad dubidat wa uridat sun samu hadisi an riga an har hada su an tattara su sai suka yi ƙoƙarin su ma suka aka kama da su aka har hada su gaba ɗaya fa jama'u min ha ma kana mufarraqa duk abin da a canda daban-daban suka bi su suka je suka har hada su wa tafaqahu fil afil qur'ani suka je suka nemi ilimi alqur'ani suka fahimci ilimi alqur'ani wa'annan fuqaha kenan wal ahadith suka samu ilimi hadisai ala muqtaba qawaid shari'a bisa ga yadda ka'idodi na shari'a suka hukuntar suka bi wayannan ka'idodin da wayannan dokoki na shari'a a wajen fahimtar Qur'ani a wajen fahimtar hadisan manzo Allah shi yasa suka har hada wayannan suka yi rubuce rubuce dukkan su sun yi rubutu Abu Hanifa yayi eh, Imam Shafi'i yayi Imam Malik yayi Ahmad ibn Hanbal yayi sauran wayanda suka rayu tare da su irin su Imam Al-Auza'i duka sun yi rubuce-rubuce a wannan lokacin har kuma waɗanda suka biyo ba gare su haka suka aka ta yi fa jama'u min ha makara muftaratan bayan sun har hada wannan wastakhraju qawaid alqur'ani a lokacin su ne aka yi kokari aka fitar da dukkan wasu ka'idodi na karatu alqur'ani da minha fawaid kuma na'am qawaid alqur'ani wal ahadith ala muqtara qawaid shari'a wastakhraju qawaid alqur'ani wal ahadith fa'idodin da ake fa'idantuwa da su a cikin alkur'ani da hadisai su suka je suka kolkolo nan suka tsagulo su suka fito da su a rubuce sai ga su sun zo muna a rubuce muna karantawa wa haka mu suka kyautata wasabatu ala muktabal usuli suka yi kokarin tabbatar da duk abin da usuli ya tabbatar kenan abin da qur'ani ya tabbatar abin da hadisi ya tabbatar da wayannan ka'idodi usulai suka yi kokarin suka tabbatar da su suka tsayar da su daga nan zaka gane wannan karatu na alqur'ani ana karanta alqur'ani da haka ana karantawa da haka wannan fasara an samu daga wani an samu wannan daga wani eh, ka'ida kaza idan ta idan abu kaza ya faru to ga ka'ida abu kaza idan ya faru ga kaza to kaida shi ne kaza duk wayannan kaidodi duk lokacin su ne aka yi kokari aka tabbatar da su wa dawwanu dawawina suka yi kokarin suka rubuta litafai ga manya manya litafai ga su muwadda maliki na a rubuta a zamanin su ga su al'ummu na imamu shafi a rubuta da musnad na imamu ahmad ibn hanbali a rubuta ga dai litafai an rubuta a zamanin su su suka rubuta wasu ɗaliban su suka rubuta wasu kuma abokanin karatun su suka rubuta wa yassaru alan nasi suka sassauta wa mutane in kana neman hukunci yanzu kawai zaka je ka dauko muwatta malik kawai zaka je ka dauko sayyid bukhari zaka dauko sayyid muslim zaka dauko an duka zaka dauko su ga suna an riga an rubuta duka a wannan zamani wa zalul mushkilat duka wasu mushkilolin da ke iya daure ma mutane kai su yi kokari sun busar da wa'annan mushkilolin bi sakrajil furu'i min al usuli suka fitar da furu daga usulu a gane wannan farqu ne reshe ne wannan usul ne asali ne aka ba asali matsayinsa aka bare shi asalinsa wa dawwanu na'am wa wa ruddal far'u ila aslihi aka maida reshe zuwa ga asalinsa ihi wa tabayyana al-asl min far'ihi asli ya bayyana daga reshe aka gane wannan asili ne wannan kuma reshe ne duk da zamanin su ne fantazama al-halu sai ga hali ya riga ya tsaye yanzu wastaqarra amru ad-dini al-amri ad-dini ya tabbata li ummati al-muhammadiyya bi sababihim addini al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata duk da falalasu duk da albarkarsu sai ga Qur'ani ya tabbata daidai ka'idodi sun tabbata ga fikihu ya tabbata daidai da ka'idodinsa ga hadisi da ka'idodinsa ga usulu da ka'idodinsa usulul fiqhi usulul hadisi wane ne matsalahula duka sai aka har hada su duk wannan lokacin ka'idodin duka yanzu kai baka isa ka zo ka kago wanda babu shi a wannan lokacin ba sannan in kana son ka gane addini sai ka ji wannan ka'idodin sannan zaka gane hakikanin qur'ani da hakikanin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk da albarkacin su ne hakan ta faru fa hasran lahum fi iqamati hadha ad-din khususiyatun aidan to kaga su ma kansu sun samu wata kususiya sun samu wani bambanci sun samu wata falala wanda wani bai samu ba domin mu kaga ba mu samu wannan ba don ba mu karatu ga wanda ya ga manzon Allah ba kai idan aka ce ma ka taba gani wanda ya ga wanda ya ga manzon Allah baka taba gani ne ba wallahi to amma sufa yanzu dalibai ne ga wanda ya malamin su ko mu ce malaman su su yi karatu ga sabon manzon Allah malaman su su yi karatu da ma sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai ke cewa kaga isnadin da ali shine a ce maka malikun annafi'in an ibn umara ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu wani isnadin da yake wannan karfi a ce ma malik kaga malik kenan shi imam malik kenan shi ko ya ruwaito daga wa ya ruwaito daga nafi nafi ya ruwaito daga wa ya ruwaito daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar daga wa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga daga tsakanin imam malik zuwa ga manzo Allah mutum biyu ne su kadai ne tabi'i da kuma sahabi su ne kadai tsakanin imamu malik da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shine isnad al wanda mu ba mu same shi ko kusan kusan ba mu samu ba ba mu ba har Sheikh Usman ibn Fodio bai samu wannan ba ba ma Sheikh Usman ibn Fodio ba har sai ibn Kasir ba su samu wannan ba kai ba wannan ba har eh, eh, Imam al-Bukhari bai samu wannan ba domin imamu bukhari da imam muslim duka sun zo ba wucewar imam malik ne to kaga wannan ba karamar falala ba ga wayannan bayin Allah su ne wayannan fuka na wannan addini na namu eh irin kokarin da suka yi da wajen tattara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa wa sallama da karatu ga ɗaliban sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ina su ma yanzu sun samu ta khususiya don sun ga marra'a marra'a sahibal isma sun ga wanda ya ga manzon Allah sun ga wanda ya ga wanda ya ga manzon Allah wa ma zalika sabo tare da haka kuma lam yabqaw liman ba'dahum shay'an yataju an yaquma bihi bal kullu man ata ba'dahum innama huwa al-muqallid lahum fil ghalib shi zan komi na addini su riga an gama ba wani abunda wani zai zowa daga baya yanzu wanda ke bukatar wani abun da ba su yi ba a duk abun da za a yi yanzu sai dai ka koma manasu ka je ka ga abu yadda suka yi to daga nan kai ma kanka in za ka yi wani abu sai nasu su iya taimaka maka gano amma dai ba ka da damar da za ka zo da wani abu da ya sha karo da nasu duka ya sha karo da na sabai ya sha karo na tabi'ai ya sha karo na tabi'i na kuma shi daidai kake to kaga ba zai kai ma kanka hankalinka ba zai baka da wato hakan ba ba za ka yi da wannan ba wannan shine fa wa'annan bayin Allah wa'anda suka biyo bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake wa fa in zahara lahu fiqhun ghayra fiqhihim idan wanda biyo bayan wa'annan mutane sai ya samu wata fahimta da ta sha bamban da irin tasu aw fa'idatun ghayra fa'idatihim ko ya samu wata fa'ida Wanda ba irin tasu ba wai ga wani abu wanda zai iya samowa akwai fa'ida cikinsa akwai lada a cikinsa akwai eh, eh, gashi dai wai shi kawai wani abu na wanda babu shi a zamanin sahabbai babu shi a zamanin tabi'ai babu shi a zamanin tabi'u tabi'i na kace ga wata hanyar da zaka bi duka ba su ne ba kuma ba to famar budin an mai suwa ma wanda ya zo da wannan abun kullu zalika alai an mai mai da kayansa da ka zo da wani abu wanda ya sha karo da nasu kawai sai a ban ma kayanka nasu ne an na riko ba naka ba domin su suka zo suka rayu tare da manzo Allah su sabai wa'annan su kuma su suka rayu tare da ɗaliban manzo Allah su ne sabon manzo Allah suka rayu tare da su tabi'ai kenan su kuma wa'annan su ne suka ga wanda ya ga sabon manzo Allah malaman su ɗalibai ne ga ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kaga ba yadda za a yi naka ya kai nasu domin ni domin ka zo da abin da babu shi a zamanin wa'annan masu albarka saboda dole ne idan muna za yi addini kuma muna buƙatar addini namu ya zama karɓaɓɓe a gaban Allah wajibi ne mu yi ƙoƙarin mu tabbatar da abin da wa'annan magabata suke a kansa wannan shine zai sa namu ya tsira amma idan muka zo muka ce za mu biye ma malamanmu ko za mu biye ma wasu ko za mu fiye ma son zuciyar mu mu kago ne abu cikin addini da babu shi a wannan zamanin nasu to lalle za mu wato za mu fita addini ba mu wasani ba mala yake cewa a'ani bi zalika abun da nake nihi da wannan an yazi da fi hukumin min al ahkami mutum ya zo ya kara wani hukunci daga cikin hukunce hukuncen da babu su a zamanin su allati takarrarat wanda ya tabbata aw yankusa ko ya rage min ha fa zalika mardudun bil ijma'i to an mai so a maza ko ka kawo ta ibada da babu ta a wannan lokacin gaske ibada ta ana samun lada idan aka yi ta kuma manzo Allah bai yi ta ba sabon manzo Allah ba su yi ta ba tabi'u tabi'ina ba su yi ta ba ba yi gaba babu ta kace kuma ayi to wannan an mayan ma da abunka bil ijma'i wa amma masakhrajahu من بعدهم من الفوائد غير المتعلقة بالآكام فما قبول لقوله صلى الله عليه وسلم في القرآن إذا يازم وتفائدة أكثام ودى كيد علاقة دا أبن كتير القرآن مجرمة ko a cikin sunnan manzo Allah الله alaihi wasallama wannan ba a cewa ba a bukatarsa. kamar misali wasu abubuwa ne wayanda ke tajaddidi wayanda ke zuwa bayan wucewar manzo Allah suka zo kamar jirgin sama yanzu misali kamar mota a yanzu misali da sauran wasu abubuwan da can babu su sai ya zama yanzu sun faru a zamani namu to kaga wani dole a nemo musu masauki a cikin alkurani baka cewa ah, da manzo Allah bai shiga jirgi ba ni ba na shiga jirgi zuwa aikin haji to kaga wannan makuskure ne ba haka ake nuni ba ana nuni ka kago ta ibada wadda manzo Allah bai yi ba ka ce kuma ibada ce kuma idan aka yi ta galada ka natsa ma kanka wannan ladar wanda kai baka da aya da tace galadar za a ba wanda ya wannan aikin baka da hadisin da nuna ka a kai ne ka nada ko kuma malamin ka ne nada to wannan shine ake nufin da kago ne abu cikin addini amma fahimta a cikin addini wannan baya karewa eh, aya zaka iya fahimtar aya zaka iya kuma matukar fahimtar taka ba ta karo da fahimtar magabata ba in ba ta karo da mafando akwai wani abubuwan da ke faruwa wanda babu shi a wancan zamani to yanzu idan ka zo ka yi wa nufi wata fahimta wadda ta yi karo da wayancan na magabata ba za a karɓi wannan fahimtar ba amma idan ya zama ba ta yi karo da eh, fahimtar magabata ba kila yana yiwuwa matsala ce wadda babu ta wancan lokacin kamar yadda muka kawo misali ta yanzu sai kuka haɗu kuka zo kuka bincika kuka ɗauko ƙur'anin da hadisin kuka zo kuka ƙiyasa kuka auna kuka ga ga irin inda ka'idodi da dokoki za su iya bayar da wannan hukunci to wannan kaga shi ba a cewa ƙagowa ne a dama already yana cikin addini musulunci wannan kuma babu ne mai faɗi kuma babi ne wanda ke buƙatar basira ƙwarai da gaske domin annabi na cewa la tanqabi ajaibuhu qur'ani ababen ban mamakin sa ba sa karewa wala yakhluqu an kasratur raddi yawan karanta alqur'ani dare da rana bai sa ya tsufa aje ka an karanta an karanta yanzu dai an an kule qur'ani ba a kule alqur'ani to wannan shine alqur'ani saboda ka kowane lokaci ana iya fahimtar wata doka a cikin alqur'ani ana iya fahimtar wata ka'ida cikin alqur'ani saboda ni saboda Qur'ani ilimi a tare da shi kuma Qur'ani ba ya tsaya ga zamanin manzo Allah kadai bane a Qur'ani ana aiki da shi har zuwa ran tashin kiyama ne haka hadisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ajaibul Qur'ani wal hadith la tanqadi ila yawmil qiyama shi yasa malaki cewa ababin ban sha'awa ababin ban mamaki na alqur'ani da hadisi ba sa karewa har zuwa ran tashin kiyama kullu karnin la budda lahu an ya'khudha fawaid jamma khasahu Allah biha kowane karni yakan yi wa samu wasu fa'idodin da Allah ya keɓance shi da wa’in fa'idodin dukka wani karni kana gani abubuwan da Allah keɓance shi da su yanzu misalin karni mujaddadi kaga irin ababen da suke da shi wasu wa'anda suka gabace su ba su samu wannan ba yanzu kuma mu kuma wannan karni namu ma shi ma kansa in ka diba kuma mu ma Allah ya keɓance mu da wasu wasu abubuwa da wanda can da babu irin wa'annan abubuwan yanzu ga intanet kana zaune cikin gida kamar da muka bayani a can baya cewa za ka ɗauko ƙur'ani ka karanta a zaune a cikin gidanka ka yi research ka gano abubuwan da ke gudana ka gano wani hadisin da babu shi a ɗakinka sai yanzu cikin intanet sai ka kano. zaune shi wanda can da ba su samu wannan ba to kaga kowane ƙarni yana da irin nashi falla yanzu ka shiga intanet kawa wa addini Allah aiki ka shiga facebook ka wa addini Allah aiki ka shiga whatsapp ka wa addini Allah aiki ai su sabai ba su samu wannan ba tabi'ai ba su samu wannan ba tabi'i na ba su samu wannan ba to kaga kowa da irin nashi falalar da Allah ke bance shi da shi to su ma can suna da nasu falala wanda ta wuce ko tawa duk falalar da muke ganin mun samu a yanzu bai kai nasu ba sai dai namu daban nasu daban to wannan shine ya kamata mu fahimta kenan dai abubuwan ban mamaki da abubuwan ban sha'awa na alkur'ani da hadisan manzo Allah ba sa karewa suna da kowa na da irin nashi abin da irin rawar da yake iya takawa a ciki wa ha ilaihi litakuna barakata hadhihi al-umma shi yasa Allah ya hada muna wannan duka ga wancan na sabai ga na tabi'ai ga na tabi'i tabi'ina ga na muharram tashin kiyama ba kuma abin sai zama mustamirratun ila qiyami sa'a abubuwan fa'idodin za su ci gaba da tafiya har ran tashin kiyama ba sa karewa qala alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fara masal ummati masalul matari la yudra ayyuhu anfa'u awwaluhu aw akhiruhu wata ruwaya ayyuhu khairun awwaluhu aw akhiruhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa misalin al'ummata kamar misalin ruwan sama ne ba san wane ne yafi zama alkhairi ba wane ne yafi zama mai amfani ba ruwan farko ko ruwan karshe domin shuka tana buƙatar ruwan farko shuka tana da buƙatar ruwan karshe to haka addinin mu yace addini muna da buƙata ga yankin na farko sune sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma yana buƙata gare mu mu da ana karshe karshe har ma wa'anda za su zamo karshen mu su ma addini na da zuwa gare su kenan haka al'umma manzo Allah zake in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba san wane ne shi ba yana yiwa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana magana generally ba yadda za a yi wani karni ya kai na sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a samu wani karni da ya kai tabi'i ba yadda za a samu wani karni da ya kai tabi'u tabi'ina wa'annan karnukan guda uku da manzo Allah ya faɗa ba yadda za a samu karni da ya kai su to amma kuma wannan idan aka komo je individually kuma to akan samu kuma wasu masu albarka da suka yi yanzu misalin zamanin Imam Malik su ne tabi'u tabi'i na misali akwai wa'anda suka rayu tare da imamu malik su rayu tare da shi wasu ma sun ga imamu malik amma ba su tare da alkhairi domin miyagu ne akwai wa'anda su kuma ba miyagu ne din ba amma ba su samu daraja ta addini ba irin darajar da wasu suka samu domin akwai wanda ya rayu tare da eh, imamu malik amma in ka diba darajar saboda kai darajar mujaddadi ba daukaka saboda kai daukaka mujaddadi ba aikin da yawa musulunci bai kai aikin da mujaddadi ba gashi kuma mujaddadi ya zo karni na nesa nesa nesa ga su imamu malik su imamu malik suna nesa gare shi kwarai da gaske kusan shekara ya ta sama kusan shekara dubu tsakanin su amma kuma kaga ai akwai yana yiwuwa ya zama cikin wa'anda suka rayu tare da Imam Malik akwai wanda bai kai mujaddadi ba ko shakka babu akwai su yanzu ma zamanin da muke rayuwa a hali yanzu akwai wanda ya rayu tare da su Imam Malik ko wanda suka rayu tare da tabi'ai kai har cikin sabbai akan samu an kan samu wani wanda bai wa musulunci aikin da wani wanda zai yi a hali yanzu ba to idan muna magana generally ba wanda ya kai sabon manzo Allah ba wanda ya kai tabi'i ba wanda ya kai tabi'u tabi'ina amma individually ɗaya bayan ɗaya akan samu wasu waɗanda wannan zamanin sun yi aikin da ya ɗara wani aiki da ya ɗara aikin wani cikin waɗanda suka rayu tare da manzon Allah ko waɗanda suka rayu bayan manzon Allah ko waɗanda ke suka biyo bayan waɗanda sahabban manzon Allah akan samu haka wannan sai dai shi shi abbai da yawa amma akan samu da yawa yanzu idan muka kalle irin aikin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yawa musulunci muka dibi irin aikin da Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi yawa addinin musulunci muka kalle irin aikin da Ibn Abdul Barr Al-Maliki suka wa addinin musulunci su Imam Al-Qurtubi suka wa addinin musulunci to zaka ga sun wa musulunci aikin da kila har cikin sabbai akan samu wasu waɗanda ba su yi wannan aikin ba idan muka ɗauko muka dawo nan baya-bayan nan muka dibi irin aikin da malaman sunna suka wa musulunci irin mujaddadi irin abdullahi gundu irin muhammadu bello a wannan yankin nan namu akwai wa'anda suka wuce su wa'anda ko kamin eh, mujaddadi ya zo duniya sun yi kuma sun yi musulunci kuma sun bar duniya nan amma akan samu akan samu da yawa wa'anda ba su yi aikin da mujaddadi ya yi ba ba riga rigayi kaɗai ne ba a akwai wasu waɗanda za su zo daga baya ya zan kuma suna da alkhairin da waɗanda suka gabace su ba su samu irin wannan alkhairin ba akan samu haka yanzu wannan karni da muke rayuwa a cikinsa wannan tsarni da muke cikinsa yanzu ai an samu waɗanda malamai ne mu rayu tare da su kuma mun ga irin aikin da suka wa musulunci misalin ibnu bas misalin muhammad nasiru al albani misali a nan najeriya muna da shek abakar mahamudu gumi muna da su Sheikh Malam Jafar mahamudu eh, Adam muna da sauran manyan manyan malaman da muka rayu tare da su a wannan zamani na namu idan kaga irin aikace aikacen da suka ba addini musulunci akwai wasu wa'anda su riga su zuwa duniyan nan ba su yi aikin da suka yi ba to kaga ashe ba ana nufin duk wanda ya riga ka ba to shikenan kuma zai fi ka a'a ana dai nufin wannan karnin nasa idan aka hada shi gaba daya karnin ka bai kai nashi ba amma kuma yanzu kana iya ka zo daga baya ka tashi ka jajirce ka wa musulunci aiki ta hanyar rubuce-rubuce ta hanyar wa'azi da karatu da karantarwa ta hanyar ah, eh, bin musulunci da bin sunna to daga nan kuma sai Allah daga darajar ka wanda ta tsara ma wani wanda ya riga ka zuwa duniyan nan to wannan shine abin da malam ke nubi nan kuma shine dalili wannan hadisi cewa wato ah, masalul ummati masalul matsari misalin al'ummata kamar ruwan sama ne la yubra ba a sani ayyuhu khairun ko kuma ta ruwaya ayyuhu an sau kamar da mujaddid ya kawo wannan gurin awwaluhu aw akhiruhu na farko ko karshe wannan hadisi ya biyo da hanyoyi daban-daban wannan hadisin da mujaddid ya kawo cikin wannan littafi ya biyo da hanyoyi masu yawa an ruwaito shi ta hannun Anas dan Malik an ruwaito shi ta hannun Ammar ibn Yasir an ruwaito shi ta hannun Amr ibn Abdullah Amr ibn Abdullah an ruwaito shi wato daga hannun Abdullah ibn Amr nake so in fada an ruwaito shi ga hannun kuma Abdullahi dan Umar an rubuto shi da hannun wasu sahabbai dai yana da hanyoyi daban-daban imamu turmizi ya fitar da wannan hadisin imamu ahmad ya fitar shi cikin musnad ɗinsa sannan kuma malamai da dama sun fitar da shi a cikin littafan su da na sunnan su so sai za aka yi sabani a wajen ingancin wannan hadisin imamu nawawi ya ce hadisin nan bai inganta ba kuma wasu da dama cikin malamai sun goyi ba sun ce bai inganta ba amma kuma malamai da dama sun tafi cewa hadisi ya inganta kamar al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya ce hadisin ya zama hasan hadisi ne mai kyau imamu zahabi ya tafi cewa hadisin ya tabbata muhammad nasiruddin albani da ya zo ya haɗa wa hanyoyin a cikin silsila na alhadisa sahiha ya bi dukkan hanyoyin wannan hadisin ya bi su tiryan tiryan kuma ya karatun su karatu mai na ilimi a ƙarshe sai ya ce wannan hadisi tabbatacce ne ingantacce ne wannan hadisin da mujallid ya karon yake hadisin ya inganta yake ko da alhafiz yake cewa hadisi ne Hassan bai kai sahihi bai ce a'a ya wuce hasan hadisi ne sahihi idan ka hada hanyoyin gaba daya ya kai matsayin hadisi sahihi akwai inda suka ce hadisi mursali ne da dama sun ambace shi cewa mursal ne na al-hasan al-basri to amma ne duka maganganu wayannan malaman hadisi magana da tace hadisin ya inganta magana ta fi zama ingantaccen magana cikin malaman hadisi kuma sun fi biya ka'idodi domin sun sun bi ka'idodi ingantar da hadisi da kuma raunar da hadisi sun bi sun tankaɗe sun rare to sun tabbatar da cewa hadisin nan ya inganta wannan hadisin da mujallid ya kawo a wannan gurin masal ummati masalul matari la yudra ayyuhu anfa awwaluhu aw akhiruhu wannan hadisi ya tabbata ingantacce ne kamar da mujallid ya kawo shi a wannan gurin cewa misali al'umma ta kamar ruwan sama ne ba sa wanda ya zama mai amfani ba domin tsire eh, ko kuma mu ce kayan gona suna buƙatar ruwan farko kamar yadda kuma suna buƙatar ruwan ƙarshe suna bukata a yi musu don idan aka yi ruwan farko sai ya zama shukar ta taso daga nan kuma aka daina ruwa ba za a samu amfani gare ta ba idan ba ta samu ruwan farko ba to ruwan karshe bai da amfani kuma a gare ta to kaga kenan haka addini yake yana bukatar wa'ancan sabon manzo Allah su ne na farko yana bukatar tabi'ai su ma na farko ne yana bukatar tabi'u tabi'ina na farko ne yana bukatar tabi'i tabi'i tabi'ina su ma na farko ne haka dai to kuma yana bukatar na karshe karshe tun daga wa'inda suka biyo almutaakhirina har zuwa lokacin ga namu har zuwa ƙarshen duniyan nan to musulunci yana bukata gare mu kuma yana bukatar mu tashi mu jajirce a wajen karatu da wajen karantarwa da wajen yada suna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana buƙatar wannan addini yana da buƙata da wannan ƙwarai da gaske au kama kala alaihi salatu wasallam jadda yace ko kuma kamar yadda manzo Allah ya fara malamin suna da wannan kaida wani lokaci da suka kawo hadisi to eh, suka suna shakkar cewa lafzin haka yake ko ba haka ba sai ce au kama kala sunnah ko kamar yadda manzo Allah fara kenan in wannan da ya kawo kuskure ne to shikenan dai yanzu ya ga ma cewa bai da tabbacin daidai ne ko ba daidai ne ba to wannan lafzin da mujaddid ya kawo wannan gurin masal ummati masalul matsari la yudura ayyuhu anfa'u awwaluhu aw akhiruhu lafzi ya zo tabbatacce a da isnadi mai kyau zuwa ga manzo Allah a haka sai kuma akwai kuma wanda ya canza wajen ayyuhu amfau sai ce ayyuhu khairun wanda wanda ya zo da ayyuhu khairun ya fi inganci maimakon amfau din nan ayyuhu khairin yafi inganci kamar da malaman hadisi suka ambata to sai dai kuma dukkanin su idan aka hada su domin wannan na karfa wannan wannan na karfa wannan to dukkanin su sai suka tabbata da cewa hadisi ya kai ingantacce duka eh, hasayin hadisi yani fil baraka wal khairi malake cewa ana nufi anan wajen albarka da kuma wajen alkhairi wadda'awatu ila Allah ta'ala da kuma kira zuwa ga addini bayyu yana yiwuwa na farko wasu su keɓantu da albarka na ƙarshe ma akan samu albarka a cikinsu haka wajen kira zuwa ga addini akan samu masu kira zuwa ga addini ko karni ko zamani har ran tashin kiyama akan samu wannan wa tabyin al kuma bayanin hukumce hukumce la annahum yahdithuna hukuman min al ba wai ana nuhin wayanda za su zo ƙarshe ba za su kirkiro wasu hukumce hukumce ba kila ba a san na wancan na farko an da alkhairi ko in aka kirkiro da ba ba shi ake nuhi ba a ana nufin har yanzu cikin mutanen ƙarshe akan samu masu alkhairi waye zai zama mai alkhairi wanda ya zo karshe wanda ya bi magabata Allahumma illa ma yanzuru quhu sai abunda already dama baya faruwa a can da to yanzu kuma sai aka samu wasu malamai suka zo ya faru suka zo suka yi masa hukunci to nan kaga daban ne mimma la yaqau fi zamani man taqaddama wanda abun bai faruwa a can zamanin da to yanzu ya faru to dole kuma yanzu sai a zo a masa hukunci a dibi qur'ani a dibi hadisi a masa hukunci man taqaddama zikruhum bil fi'li wala bil qawli bai faruwa a aikace bai faruwa a magance a can da amma yanzu gashi ya faru wala bil bayani yanzu idan aka ce ma ka samu mana hadisin da ke magana game da internet game da whatsapp game da abun da ya shafe madaba eh wannan madaba da ake buga littafai yanzu dan zaria dan masar da wane ne can da ai babu su yanzu ne aka kawo su to kaga ba za ka same su ba a can da amma kuma dukan su yanzu kaga ana iya samun su a yanzu kuma malamai sun zo su bayani akan su to kaga irin wannan shine ake nufi amma a kago na hukuncin da babu shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kago ta ibada ana cewa ga wata ibada annabi bai taba irin wannan ibadar ba ka kago ka ce a zo a yi ta idan ka za a samu nasa wannan shine abba zai taba faruwa ba wanda haka ya saki hanyar magabata kuma lalle ne ba zai haɗu da magabata ba a rantashin kiyama kuma lalle ne ba shi ba su a rantashin kiyama muna roƙo Allah subhanahu wataala ya samu dacin ya taimake mu taimake wannan ƙasa ba mu lafiya da zaman lafiya a madadin mai wannan shirin Ibrahim Salihu Isa da kuma wanda ya tace muna wannan shirin Bashir Aminu Sabo ni da ni gabatar Abubakar Usman Riba ke cewa sai wani sate wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik